don allah malam ina so a ƙara gaya mana rukunan aure rukunan aure na ɗaura shi guda biyar ne na farko akwai muhallin ɗaurin aure miji da mata na biyu akwai wali na uku akwai siga na muna nema aure na wance mun ba ka auren wancan ko mun baya ka kai masa na karba masa ko na karba in shi ya zo da kansa sannan akwai sadaki akwai shaidu a zama biyar kenan Muhallin ɗaurin aure miji da mata wali mai ɗaura aure si gaba da aure shaidu sai kuma sadaki da waɗannan abubuwan biyar sun tabbata aure ya tabbata shikenan sai a yi addu'a kuma allah ya sa alheri wanda ce menene hukuncin wanda yake biya wa kansa bukata da hannunsa wannan laifi ne babba in ka karanta cikin adabu zifa a cikin littafin tamamul minna na sheikh muhammad nasir dinin albani da mai fiƙi sunna sai da sabi ya kawo wannan cewa wanda yake gudun zina zai iya haka sai ce a'a ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana abin da Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin man yabtagha wara dhalika fa ulaika humul aduna saboda haka babu wata hanya da shari'a ta yadda mutum ya biya bukatarsa sai matarsa kawai sai baiwa yanzu kuma ba bayi da aka saura hanya ɗaya mai halacci kawai a duniya ita ce aure don aka ce duk wata hanya da mutum zai bi ba ta aure ba to ya ƙetare iyaka to ya za a yi mutumin da bai samu dama aure ba me zai yi sai allah ya faɗi ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ɗaya a hadisi allah ce wal yasta'afifu ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum allah min fadlihi waɗanda ba su da aure su kame kada su kuskura su zina akwai kuma da yake halasta mutum ya auri baiwa sai ce zalika liman khashiyal anata minkum sai ce me wa an tasbiru khairul lakum domin idan ka auri baiwa duk ƴaƴan da kuka haifa bayi ne za ga an kora su an kai kasuwa an siyar amma an halasta wa mutum ya auri baiwa din a lokacin da yake tsoron zina kuma ba shi da halin da zai ba shi da hali sai Allah ya ba shi wannan damar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawm da ka sauma annabi yace ka dinga yi sai ka ƙara yawan azumin ka dinga na annabi dauda in ka ga litinin da alhamis baya biyan bukata muka yawaita zama inda ba za a dinga maganan mata ko makamantan haka ba menene matsayin masu masu cewa da wani maula maula ai masoyi kenan maula ana kiran Allah maula zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum yawma la yughni maulan am maulan shay'a so haka maula kawai masoyi haka kalmar take nufi sai dai masoyin wa da haka ana raba ta ga Allah a ce maula kai ma a raba ga Allah a ce maulan Allah ko a ce Allah maulanka ko kuma a ce maulan wane wanda ka yanta shi ma ana kiransa maulan wane kamar da ake cewa an nafi'in maula bin umara ko maula bin umara saboda asalinsa baiwa ne dan umar ya yan tashi sai zama babban almajirinsa da ya karatu a hannunsa da haka ake kiransa wannan da haka waɗannan ma'anonin maula ɗin kenan in ita ce ya masu yin sallah sahu bai zo gurin ba kamar yaya sahu bai zo guri ba kamar yaya sai ka ƙara bayani a wannan malam an ga jinjirin wata ana addu'a Allah ya ba mu alherin da yake cikin wannan watan ya kare mu daga sharin da yake cikin wannan wata Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani ko Allah ka sa wannan watan ya kama da albarka da imani addu'a tana na cikin hisnul muslim ita ake yi wata annabi ya koyar to Allah malam ka bani shawara wallahi malam bana son mijina aka aka yi min auren kawai malam na yi biyayya ga mahaifana ne kawai tunda na aure shi ba na yi masa biyayya har ya gaji ya sake ni kuma ya bar ni ina yin idda a gidansa kafin na gama idda ta mun yanke shawarar yin aure da tsohon saurayina malam yin hakan akwai laifi ko babu akwai mana ai sai ki gama ki bari ki gama idda ko mace ba za ta kulla aure da wani ba tana idda a hali biyu ba a kulla aure halin da mace take idda da halin da mace take takaba takaba ma ya riga ya mijin ya mutu ba auren ne ya mutu ba mijin ne ya mutu amma duk da haka aka ce sai kin wata hudu da kwana goma in baki da ciki kenan in kuma kina da ciki sai kin haihu amma mai sanki ki anan zai iya miki kyaututtuka ya nuna miki ta wani hali daban ya miki jirwaye mai kaman wanka ya shagube yana so amma shi ma ba zai fito karara ba ya nuna yana sanki in ku idda kike yi ta mutuwa aure to haramun nema wani ya miki magana aure waya ma kake da wani don in kina son wanda zaki aura to ki daina mu'amala da shi tun yanzu in ba haka ba zaki bi babu na farko wannan da baki so ko rabu wanda kike son kuma ku ba hanyar da shari'a ta amince ba kun lalata hanyar kin ga sai ki zama wato alhaki ne ma watakila nasa ya biyo ki mutum ne yake da azumin kafara amma bai samu damar biya ko rama wannan azumin kafarar da zai yi ba har azumin ya wuce wasu shekaru amma a shekarar ya azumi ɗaya na ramuko to shin a yanzu malam yaya zai yi wajen biyan wannan kafara tun da a da ya yi guda ɗaya na ramuko don Allah ana neman jawabi ko amsa daga malam saboda kullum da wannan tunanin azumin kafara nake kwana nake tashi shi kadai mm, mm, eh, kan bakonci lahira da shi to ai baka faɗi wace irin kafara ba ce duk kai mana rufa-rufa baka faɗi kafara sittin ko ta kafara ce daban azumin kafara akwai kafara ta kisan kai ko ita ma azumi sittin ake akwai kafara ta zihari shi ma azumi sittin ake akwai kafara ta wanda ya tamattu'i bai samu abin nan ba shi ma zai yi uku a can ya goma a nan ya yi bakwai a nan ko tilka asharatun kamila akwai kuma na rantsuwa shi ma kuma azumi uku ake yi akwai na ramadan shi ma azumi sittin ake to kaga sai ka fito da ma'anan kafarar abin da ya faru za ka faɗa shine za mu gane nau'in kafarar da ke kanka amma tun da kai magana azumi watakila yana da alaƙa ne da ka karya azumi to sai ka faɗa hanyar da ka karya watakila ma a hanyar da ka fara za ka ga ka fara ma bata hau kanka ba da akwai saɓanin malamai akan in dai mutum ba iyalansa ya je wa yana azumi ba to ka fara azumi sittin ba za ta hau kansa ba domin shine karara a hadisi aka samu mutum ya zo da irin wannan matsalar annabi ya ce azumi sittin ya hau kansa to mai yiwa kai ba wannan bane ba ma to sai ka yi bayani sai ka rubuto sati mai zuwa ka bayyana abin da ya faru don mu san amsa ta dace da abin da kake bukata me hukunci ko kuma matsayin bin mutumin da yake sallan nafila bayan magariba da niyyar magariba alhalin a karatun na sabo yake yi wato shi asali mutum ya bi sallan jam'i guda biyar da ake amma idan mutum ya makara bai samu sallah ko raka a ɗaya ba ya zo tara wani yana nafila zai iya bin mai nafilan nan shi kuma yana farilla wannan ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin sunna mai nafila ya bi mai farilla mai farilla ya bi mai nafila mai farilla ya bi mai farilla mai nafila ya bi mai nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya ja nafila kuma sahabbai sun fi shi farilla ya zo a filin daga ya kasa bataliya kashi biyu kashin farko ya musu raka'a biyu suka yi sallama suka tafi ya sake tada raka'a biyu wasu ga suka sake bin raka'a biyu suka tafi kaga kowa yayi biyu biyu amma annabi yayi hudu kuma hudun ko ce biye sallama ya biye sallama tunda ya biye sallama ya biye sallama ya nuna cewa biyu daga ciki kenan nafila yayi wanda suka bi shi kuma farilla suka yi sannan ga mu'azu bin jabal a hadisin bukhari zai zo ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha kuma ya koma garin su ya sake dasa sabuwar isha mutanen garin su zo su bi shi kaga yayi isha biyu daya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya kuma jama'a sun yi a bayansa wacce ba annabin ita ce farilla domin dai ya je da dan ya samu lada dubu shi yasa yake cewa mutanen garin tunda ku ba za ku iya zuwa ba ni zan je ba annabi su ko ba sa son wani ya musulmanci in ba shi ba ce shi ko ba zai iya gani ga annabi yana gari in buɗe masallaci na je ina sallah ba to sai ya zo ya ba annabi sallar isha kuma suna jiransa sai ya koma garin ya sake shigewa gaba a tada ya kama musu sallar isha to kaga anan yana isha biyu shi kullun isha biyu yake yi amma ta waccan da yake nafila ce na garin kuma farilla suke bin sa sannan ya zo wani mutum ya shigo masallaci an gama sallar farilla sai annabi ya wa zai ma wannan sadaka sai wani sahabi ya tashi ya bi shi wannan sabon da ya bi shi nafila yake shi kuma da bai samu jam'i ba farilla yake su da aka kaga mai nafila a nan ya mai farilla a can mai farilla ya mai nafila kaga duk an samu hujjoji a cikin sunna kenan da ke tabbatar da yin haka to da aka batun karatu a ɓoye yake ko a bayyane yake wani abin shafe ka ba me hukuncin mutumin da yake da yawan fitar da maziyi wani lokacin ma zai yi kamar shi ne amma idan ya duba zai gaba shi to ya zama mai shakka kenan wa manistan kahu shakku idan kai sakaci sai shakka ta aure ka wato ka zama ka rikice ka dinga jin abin kamar ya fita kuma bai fita ba saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce masa mutum yukhayyalu ilaihi annahu yajidu shay'a fi salati sai ya ce fala yakhruju min al-masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan kaka kuskura ka fita daga masallaci sai ka samu yaƙini shine kunnen ka iji maka ƙarar ko kuma wato hancin ka ya jiye maka ɗoyin amma ba ka ji ɗayan biyun nan ba kawai ka ɗauka shaidan ne ka ƙarasa sallaka shin ina da laifi idan na daina shiga sabgar mutumin da yake neman maza dalili ko shine ina yi min wasan banza da dukan jikina eto eh wannan sai ka nisance shi domin wannan dama kamar yadda na wani ya yi rubutu daga cin ɗabi'un mata 'yan maɗugo da maza masu luwaɗi irin waɗannan halayen saboda haka in ka tabbatar sai ka yi nisa da shi wannan ya ce don allah malam menene hukuncin wanda ya sadu da matarsa tana jinin al'ada to wannan abin da zai yi sai ya fara ta hanyar fidda dinari guda ɗaya kamar yadda zuwa a cikin adabu zifaf dinare ɗayan zai kai dubu arba'in sai sadaka da dubu arba'in wanda ya ce mala a ƙara faɗakar da 'yan kasuwanmu na wajen jiha tamu mai albarka ta na wannan jiha tamu mai albarka ta yadda ya kamata a ce kaya sun fara sakkowa wato farashin kaya ya fara raguwa amma sai a ce daga an fara rage kuɗin kaya kwana ɗaya kawai sai a wayi gari a ce kaya sun ƙara farashi jama'a suna ta murna da fatan wannan takarza za ta karaso ka to ta karaso an karanta kuma 'yan kasuwa sun ji saboda haka ya kamata tunda allah ya sa abubuwa suna yin ƙasa su ma jama'a su yi ƙasa man iza ba'a samhan iza ba'a samhan iza shtara allah yana son mutumin da yake siyowa da sauki ya siyar da sauki in ka siya da sauki siyar da sauki in ka siyo da tsada siyar da tsada amma ba za ka siyo da arha kuma kai ka ce dole sai ka siyar da tsada ba alhammu wal hazan bacin rai da bakin ciki jala'ul huzuni tafiyar bakin ciki na wa zahabu hammi da damuwata huzuna an ce abin da ya wuce baya hammu kuma abin da ke damun ka yanzu yanzu kana cikin wata damuwa ta yanzu yanzu da akwai gammu da hammu da huzunu da haka ana fassara su ɗaya da abin da ya wuce na bakin ciki da abin da ake ciki na bakin ciki da abin da zai zo gaba na bakin ciki to duk Allah iyaye su yana cin abubuwa takwas da annabi yake addu'a Allah iyaye masa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wa a'udhu bika min al-ajazi wal kasali wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udhu bika min galibati daini wa qahri rijali kaga abu takwas din nan sune manya manyan masifu da ya kamata mutum ya dinga yawan addu'a Allah ya yi masa su ya tafiyar da su domin kamar yadda annabi ya faɗa wanda ya ji wannan addu'a ya haddace ta ya je koya ma wani اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وزهاب حمي jala'a huzini wa zahaba hammi kaga jala'a huzini ka yaye damuwa ta wa zahaba hammi ka tafi da sai ce illa Allahu hammahu duk mutumin da yake karanta wannan addu'a Allah zai yaye masa damuwa haka annabi ya ce sallallahu alaihi to Allah yaye mana damuwa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah gafarta mana. Assalamu alaikum. na game da magana kaduna ta cewa wasu abubuwa wajen malaman hadithi yan suka kalle shi ta isnadi kawai akwai wata matsala da na karanta game da mahaifin manzana suna alaihi kamar yadda ke a cikin muslim da aka tambaye wani ya tambaye shi ina mahaifansa ya ce suna hudafar tusami hmm. ya ce ina biyu a baka finnar to wannan sai na karanta wani littafi na ɗalibin shek muhammad amina shakibi majalis majalis ma shakibi to a ciki ya kawo wani majalisi da suka yi da wani mufti a wancan lokacin a madina muhammad ibrahim kenan yau muhammad ibrahim eh, ina jin shi ne a wannan mhm. to shi yana da fahimtar cewa ba sa wuta hukuncinsu hukumu a hannun fatara shi shangiji ke Sun kuma a wancan lokacin suna da hukunci binana ala zalikal hadith mm. to da suka yi wannan majalisun shi da yake cewa ai shi wannan hadithin duk da ya inganta amma ahad ne shi kuma zaliyul dilala ne ita kuma ayatun fatara qat'iyul dilala ce saboda tawatar ne saboda haka bayan da za a zo zaliyul dilala ya ta'arudi da qat'iyul dilala to kuma sai ya gamsu shi dan. haka aka tashi a majalisin ilimi ne ka faɗa <laughs> amma amma amma amma amma na ji ɗalibai shingi ɗin da yawa sun masa raddi a wannan aya akan wannan fahimtar tasa shi kan baki ɗaya kan alfatara baki ɗaya ganin alfatara na juna minan nar bina akan wannan ayar da mamakon nan ya faɗa haka ko a cikin zawal bayan ɗin ma amma na ga ɗalibansa ba wai karanta ne amma ɗalibansa ma'ana wanda muke tare da su malamanmu sun kato a gabansa sun saba da shi akan wannan suna ganin cewa qat'iyyu dalala din ai yana zama idan aka samu wanda yake zanyu dalala bai ci karo da shi ba sai taksisinsa shi kenan ai taksisi ake sannan kuma wasu na sa'a kuluha israfan wa bidaran an yakbaru an yakbaru kaga anan ana magana ta me ta shekaru amma in yace an yakburu idamma to kaga zai fita daga wannan ma'anar kenan zai koma waccan ta wahala ko girman abu cewa anas dan malik kabira ya girma ya ci shekaru domin kamar yadda muka sani manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a da cewa allah ya tsawaita rayuwarsa saboda hidima da ya dinga yi wa manzan Allah lokacin da manzan Allah ya zo madina mahaifiyarsa ummu sulaim ta ɗauko shi ta kawo shi wajen manzan Allah ta ce ga anas nan ta ba da shi a matsayin hadimi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kuma ya karɓe shi don haka ya zamo yana